وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام to insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin suratu zukru jiya mun kwana ƙarshen aya ta sittin da shida. faɗin Allah maɗaukacin sarki hal yanzuru na illa sa'ata an ta'atiyahum baghtatan wa hum la yashkurun Allah yace kafirai waɗanda suka juya ma addinin musulunci baya Allah yace ba abinda suke jira sai kawai alkiyama ta zakke musu kwatsam Allah ya ce ba su an karam ma'ana duk wanda ya bauɗe ya juya baya gabarin Allah ya juya baya gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ma addinin musulunci baya bayan an mishi wa'azi wa'azi ya iske shi Allah ya ce to ba abin da yake jira sai kawai ya ga alkiyama ba abin da yake jira kawai sai ya ga ajalinsa Allah ya samu dace Allah ya mana muwaffaq za mu tashi a farkon ayata 67 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace al-akhillahu al-akhillahu bima'ana al-ahibba'u masoya al'akillahu jam'i ne na khalil al-khalil huwa sadiqul hamim masoyi na kud da kud soyayyar da ba a iya raba ƙwariya ko ba a iya raba dukiya a tsakai abinda wannan ke da shi na wannan ne abinda wannan ke da shi na wannan ne wannan baya yadda ya juya baya ma wannan Allah ya ce al'akillahu masoya na kudda kud yau ma a ranar alkiyama ba a duhun liba'adin a duhun su Allah ce zai zan abokin gaba masashi illal muttaqin Allah ce wadda ba za su yi wannan gaba a ranar alkiyama ba Allah ce sai wadda suka kulla soyayyarsu a bisa tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah jama'a na fahimta al Allah ya ce masoya na kud da kud idin a wannan rana ta alkiyama ba'dhum li ba'din aduwwun sashin su zai zama abokin gaba masashi illal muttaqin Allah ke sai masu tsoron Allah wadda suka kulla abokantaka wadda suka kulla soyayya da kauna a bisa son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su ne kawai ba za ta ɓaci musu ba a ranar alkiya jama'a mun fahimta soyayya da kiyayya sha'ani ne na Allah alwala wal bara'u aslun min usuluddin soyayya da kiyayya yana ƙarƙashin tauhidi ba a soyayya sai da izinin Allah kuma ba a kiyayya sai da izinin Allah ba a soyayya da kiyayya sai da izinin Allah izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to amma duk soyayyar da aka kullata duk kaunar da aka kullata duk ɗan uwantaka da aka kullata matukar ba an kullata bane a bisa yardan Allah ba an kullata bane a bisa yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an kullata bane a bisa turba na imani Allah yace za ta rikide a ranar alkiyama ta zam gaba da kiyayya Allah yace illal muttaqin sai kawai masu tsoron Allah wanda su sun gina nasu ne akan takawa da tsoron Allah in ba mu da? soyayya da kiyayya ana sa shi ne a ma'auni na shari'a ba an baka dama duk wadda kake so kawai ku je ku yi soyayya ba a ba kuma an baka dama duk ga za zaka yi gaba da shi ka je ka yi kiyayya da shi ba musulunci bai baka wannan dama ba akwai ma'auni da ake auna soyayya da kuma girman soyayya akwai ma'auni da ake auna kiyayya da kuma gwargwadon yadda za a yi kiyayya jama'a mun fahimta shi yasa annabi ya ce alaihi salatu wassalam Salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ay wajada bisababihinna halawatul iman annabi ya ce akwai waɗansu ɗabi'u guda uku akwai waɗansu sifofi guda uku duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofin annabi ya ce sanadiyar siffantansa da su annabi ya ce zai ɗanɗana ɗanɗanan imani zai ji zaƙin imani a ransa na farko an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wa kuma ya zama Allah da manzan Allah su ne mafiya soyuwa a gun mutum sama da waninsu kowane ne ya zama yadda kake son Allah kake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsara yadda kake son komai na biyu annabi ce, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma mutum ya zan yana kaunan wani amma ba abinda sa yake kaunansa sai don Allah jama'a mun fahimta wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zan yana son dan uwansa yana kaunar dan uwansa annabi ya ce amma ba abin da ya sa yake ƙaunarsa annabi ya ce sai don alaƙar ɗan uwansa da Allah ta yi kyau tsayuwar ɗan uwansa kan sha'anin addinin Allah ya kyautatu to wannan ya sa yake nuna mishi soyayya annabi ya ce wa an yakara an da filkufur ba da is an qadahu Allah minhu kuma ya ƙi ya ƙyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin kama yakrahu an yuqzafa fin kamar yadda yake ki a jefa shi auta yadda baka so a jefa ka auta to ka kyamaci komawa cikin kafirci ko wani mummunan aiki jama'a mun fahimta daga cikin mutane bakwai da annabi ya ce Allah zai musu sutura a ranar alkiya zai sa su cikin al'ar ƙarƙashin inuwar al'arshi a ranar alkiyama wa rajulani tahabbati llahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi da mutane biyu da suka kulla soyayya mana in uwantaka abokantaka amma sun kulla ne saboda Allah don neman yarda tahabbati llahi wata il a wajen wa'azi suka hadu tahabbati llahi wata il yana kaunarsa ne saboda ƙwararren makarantin alqur'ani tahabbatullahi suna soyayya ne saboda ƙaunarsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son su ga addinin Allah ya haɗa su annabi ya ce suka rayu a haka kuma suka rabu a haka annabi ya ce to waɗannan suna ƙarƙashin inuwa na al'arshin Allah ranar alkiyama ƴan uwa mun ji duk soyayyar da ba a haɗa ta akan wannan turbar ba Allah a Qur'ani yace za ta rikide ta zama gaba a ranar alkiyama Allah ya tsare mu kasan doktor wani soyayyar su soyayyar tim ne na kwallo wannan dan barcelona ne wannan ma dan barcelona ne sanadiyar soyayya wannan yana goyon bayan chelsea wannan ma dan chelsea ne sanadiyar abokantakan da soyayya ce Allah ya rufa mana asiri Allah ya mana wani sanadiyar kenan sun haɗu ne tim ɗin ƙwallon da suke goyon baya tim ɗaya ne in uwantakansu alaƙarsu haɗuwarsu bisa soyayyen ƙullo ko soyayyar ‘yan ƙullo. Allah ya samu dace. Kai da kace da addini, kai da kace da annabi, kai da kace da littafi, kai da kace da ma'alicci ka gagara sanin ma'auni na rayuwarka? Ka gagara sanin ma'auni na rayuwarka? kuma malam duk yadda kaga wani mutum namu anan yana goyon bayan wani tim na kwallo duk yadda kaga yake son tim ɗin duk yadda kaga yake son wani ƙwararren dan kwallo a tim ɗin shi dan kwallon dan gaban ku wanda yake ci muku kwallon wallahi inda za a ce mishi da kai da karansa wanne yake so zai ce karansa malam yadda kaga kace son wani dan ball shi dan ball din inda za a ce mishi da kai da karansa ya zaba zai zabi karansa a kanka banda wahalar banza ne kake, banda rashin sanin manufar rayuwa na je gareji na ka gyaran mota na na ji waɗansu na musu kwallo ɗayan na ce ma ɗan uwansa kai da muka bi ku har gida muka ci ku kai sai ka ɗauka ƙwallon an yi ne a bauchi ko kuma a ningi <laughs> Ƙwallon fa an yi ne a spain amma wai yana ce ma wai mun bi ku gida mun ci ku wai stand ɗin ma ya zama garin su wai duka wannan soyayya ce ma yanzu wannan ba wahalar da kai bane wannan ba wahalar da kai bane kai din da ka nace a kai wallahi malam inda za a ɗauke ka a baka albashi shi wadda kake ganin gwaninka ne a kwallon a ce an biya ka albashi ka dinga rike mai takalman kwallo zai ce baya su wannan ba wahalar da kai bane ba cutar da kanka ba ne haka ne rashin manufa ne ma to ana gina soyayya ne akan son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa Ya so wadda zai so kuma ba wani abu yasa yake son sa ba sai don Allah Wadda ya yadda zai yi soyayya a haka zai dubi makiyin annabinsa ya ce masoyinsa ne ba zai yiwu ba to wani soyayyar soyayyar jam'iyyar idan idan kaga ana gaba za a iya ɗaukan 'yan ta'adda su farma wannan malam dalilin gaban saboda jam'iyyarsu ce ta siyasa ba ɗaya ba inda wancan zai dawo jam'iyyarsu to ya zama masoyi yanzu ma'aunin gaba jam'iyyar siyasa ma'aunin soyayya jam'iyyar siyasa yanzu ya kamata a ce musulmi haka yake rayuwa ya kamata a ce musulmi yana irin wannan rayuwa bai kamata waɗanda suka riƙe waɗansu abubuwa kuma bayan Allah soyayya ce lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya tashi zai yi wa'azi wa mutanensu daga cikin abin da ya gaya musu game da rike gumaka da suka yi suke bauta musu koma bayan Allah annabi Ibrahim yace na san soyayya ce yace na san soyayya innama takastum min dunillahi ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من وقال النبي إبراهيم يتي إنما من دون الله أوثانا yace iyaka ababan da kuka rike koma bayan Allah nan gumaka ne al jam'i ne na al-wasan duk wani abu da ake bauta mishi ba Allah innama takassum min dunillahi awsanan yace waɗannan ababa da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah gumata ne mawaddata bainakum fil hayatid dunya yace soyayya ke kawai ta karfi a tsakaninku a nan rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ranar alqiyama sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'ani sashi wa ma'awakumun nar makomarku duka wuta wa ma lakum min nasirin kuma ba ku da wanda zai taimake ku a ranar tsarkiyar jama'a mun fahimta annabi ibrahim ce soyayya ce soyayya ce amma tun da soyayyar an gina ta ne akan barna thumma yawmal qiyamati yace musu ranar alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai dinga la'antan sashi wa ma'awakumun nar duka makomin ku wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wanda zai taimake ku a gaba ga Allah ranar alkiyama to jama'a kun ga dalilin da yasa za sashi zai kafirce ma sashi sashi zai la'ani sashi makomarsu za ta zama wuta ce saboda soyayyar an gina ta ne akan barna jama'a mun fahimta domin ka'ida annabi ya ajiye almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyam almar'u ma'a man ahabba yawmal kowane mutum na tare da masoyinsa a ranar alkiya jama'a mun fahimta to mutanen banza suna soyayya ne da mutanen banza mutanen kirki suna soyayya ne da mutanen kirki amma mutanen kirki ba su soyayya da mutanen banza jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إن الله Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'din Allah ce sashin su majibanta ne masoya ne ga sashi ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ce saboda suna umurni da alkhairi suna hana mummunan aiki suna umurtan junansu da alkhairi kuma suna hana junansu mummunan aiki wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna bada zakan dukiyansu wa yuti'una Allah wa rasula suna da'a ma Allah suna da'a wa manzonsa sallallahu alaihi wa wasallam ulaika sayarhamuhumullah Allah ce to waɗannan Allah zai ji kansu ina da mun mu'minai majibanta ne masoya ne na juna suna umurtan junansu da alkhairi suna hana junansu mummunan aiki amma mu'mini bai taimaka wa makarnaci jama'a mun fahimta inna allaha azizun hakim lalle allah babu ne mai hikima ai ko banu isra'il na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa allah ya la'ance su shine yadda suke kyautata alaka da mabarnata a cikinsu. jama'a mun fahimta Allah ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ترى كثيرا منهم يتولون ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'il Allah an ci waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'il ala lisani daud a harshen annabi daud alaihi salatu wassalam ma'ana Allah ya tsine musu albarka a cikin zabura ta annabi daud wa isa ibn maryam Allah ya tsine musu albarka a harshen annabi isa ɗanna na maryama a cikin linjila kamar wani ne ya ce Allah menene dalilin wannan tsinuwan Allah ce zalika bima asau wa kanu ya'tadun wannan tsinuwan ya shafe su ne saboda sako da suke yi da kuma ta'addanci da suke yi Allah menene ta'addanci yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la yanha ba'dhum ba'dan an munkarin fa'aluhu sashi bai hana sashi barna to balle kuma a ce kai tarayya da mabarnaci jama'a mun fahimta to soyayya ana yin ta ne don Allah idan mutum mabarnaci ne to gwargwadon kusancinsa da addininsa gwargwadon jibantarsa gwargwadon nisansa da addininsa gwargwadon gudunsa da za a yi zama an idan mutum mutumin kirki ne nagartacce ne to ana so a ganka da shi ko da yaushe domin annabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya albarka cikin abokantaka ko kawance da mutumin kirki doka ma annabi ne yace la tusahib illa mu'minan annabi ce kar kai aboki sai da mu'mini ma'ana mutumin da ya tsaya akan da'a na Allah jama'a mun ji la tusahib illa mu'minan to mutumin kirki ana so ya zama abokinka makusancinka ana ganin ku tare to wannan kuma ba mutumin kirki bane amma dai musulmi ne to albarkacin musulmi ne yana da kalmar shahada to duk da haka yana da hakki a kanka na jibanta to amma ana jibantansa ne gwargwadon rikonsa da musulunci jama'a mun fahimta wata daba ce ta yan sara suka to kar a dinga ganin ka a cikin amma in ba shi da lafiya sai ka ka shi wani ya jiki lafiya Allah ya baka sauki sai ka wuce ka fita kuma ba za ka zauna ka ce hira da shi gwargwadon kusancinka da shi gwargwadon kyautatuwarsa da kyautatuwar addinin gwargwadon nesa nesa da shi gwargwadon nesa nesansa da addininsa da kuma riko da addininsa jama'a mun fahimta to amma kuskure ne mutum ya sallamar da kansa da tunaninsa akan barna akan abinda ba shi bane ba wanda yake siyasa ta manufa shi kullum yana duba me wa zai tsare mishi aqidarsa da kuma al'ummarsa haka ne ko ba ka ko a ina mutumin kirki yake matuƙar ya kyautatu manufarsa a ƙidunsa makomarsa ƙida ce mai kyau matafiyarsa matafiya ce mai kyau mutumin kirki ne idan akwai jam'iyya mai angulu in a mai angulu yake sai ka kada mishi kuri'a idan kuma wanka ne kai ka san ba mutumin kirki ba ne. zai iya cin amanar al'umma laifi ne ka je ka koyi ba laifi ne ka je ka koyi ba daƙiƙi ne kawai yace siyasar jam'iyya da kiki ne kawai yake siyasar jam'iyya ana duba wane ne nagartacce wane ne zai taimaki al'ummarku wane ne ke da tausayin al'ummarku wane ne zai iya farfado da rayuwar al'ummarku ko a ina yake sai ku je ku zaɓe shi haka ake idan jam'iyyar a gidanku aka kafa ta in mutumin banza ya tsaya ku yi watsin shi ku tafi abinku a yanzu kan siyasa ai alhamdulillah tunda mutane sun an fara koya musu hankali yanzu kan ai kowa yana ji a jikinsa ko very good kowa yana ji a jikinsa eh haka ne kuma ku je ku sake yin siyasan dubu ishirin dubu ishirin da biyar haka ne rashin tunani ne rashin tunani ne sai mutane su yi group sai a yi kungiya sai a je a ba su miliyan biyu ko miliyan uku wannan miliyan biyu ko miliyan uku ba zai iya sa ku je ruwa firamaren anguwanku ba zai sa ku bai sa ba me yasa ba a gyara muku firamaren ku ba wannan miliyan biyu da kuka yi kungiya aka ba ku zai muku bohol biyar a ku ba me yasa ba a zo ku an muku bohol ba saboda an fahimci ba ku da tunani mai kyau za a ɗebe ku yuyuyu saboda an san bukatar ku ci to cin ma yanzu ina kuka same shi haka ne wane ne aka ba shi dubu biyar yanzu bai biya dubu goma sha biyar ba shi ba akwai babu To rashin tunani mutum in bai san ba shi da manufa a rayuwa to bai san ya zai rani manufar su. duk abin da ka saka a gaba annabi ya ce fa innan nasara ma kowace nasara da hakuri ake cin mata kar ka ɗauka yau ko gobe don zaka samu gida ko mota ka ɗauka za yi kifuwa ɗaya kwale amma ka gina manufarka in 'ya'yanka sun amfani abin baka amfana ba kai nasara ko baka yi ba kai amma in ka ce damuwarka ka lale ka fa aljihunka to za ka gani za ka gani in dai waɗannan marasa tausayin ne za su yi ka in dai waɗannan marasa tausayin ne za su yi ka a bar yaran ku babu karatu kowa ya gudu duk wanda ka gaɗan shi a firamarin gwamnati kawai sai in ya shiga halin tsakani ka in ka ga mutum ya bar ɗansa a firamare ko secondary school na gwamnati to kawai ba yadda zai ne yana samun ƙofa to malam in hedi masa ɗansa baya makarantar da yake hedi masa kai an kulla gaskiya principal makarantar da yake principal din ɗansa baya makarantar an kulla gaskiya to duk da haka ba za ku yi tunanin ya za ku samar makan ku kyakkyawar makoma ba dubu ishirin ko mota me za ta maka motar za ta shekara maka hudu ne shekara nawa za a yi ana mulkanka motar za ta kai karshen gwamnatin da za a mulke ka ne ku je ku yi ta yi suna da gishiri suna da suga suna da sabulu ku kuma kuna da talauci da bakar wahala haka ne haka ne to wanda yake da manufa kullum yana tare da gaskiya yana goyon bayan gaskiya ba tare da ya kalli gaskiyar nan yar garinsu ne ko ba yar garinsu ba daga ina ta zo in dai gaskiya tana tare da ita ko ɗan ina ne shi in dai mutumin kirki ne mai tausayin al'umma ne naka ne kuma ko a garin ku yake idan ba shi da kirki bai kamata ka goyi bayansa ka ɗora shi akan al'umma ba Allah ya ce al'akilla masoya wadda suka kulla soyayya suka kulla ƙauna alaka amma ba akan alkhairi ba yawma idin a ranar alkiyama ba'dhum li ba'din aduwwun sashin su makiya ne ga sashi illal muttaqin Allah ce sai wadda suka gina alakar akan bin dokokin Allah da tsare dokokin Allah ma'ana sai masu takawa masu bin Allah masu bin dokokin Allah Allah ce su ne soyayyar su ba za ta ɓaci musu ba a ranar alkiyama Allah ya samu a cikinsu, to Allah sai ya ce musu ibadi Allah sai ce ya bayina la khawfun alaikum babu tsoro akan ku yau wala antum zanu kuma ba za yi bakin ciki ba inji Allah to wannan alakan ba a ciri ba akan ta ba an ciri ba ba ta rikide ta zama gaba da kiyayya a ranar alkiyama waɗannan bayin Allah da suka kulla alaka suka yi soyayya don kaunar Allah don neman yardan Allah suka kulla alaka suka yi soyayya akan gaskiya ranar alkiyama ran da za ta ɓaci ma wadda suka yi soyayya da kauna akan barna su waɗannan mutanen kirki Allah sai ce ya ibad ya ku bayina la khawfun alaikum la khawfun alaikum yau a yau din nan ranar alkiyama Allah yake ce ba tsoro akan wala antum tazanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba idan an ce al-khawfu shine tsoron wani abu da kace tsammanin zai faru da kai al-huznu shine bakin cikin da shi kuma ya wuce a bayanka in ka tuno shi yana tsaga maka hankali jama'a mun fahimta kana tuna cewa lokacin kana ofis kana da direba motar ka da safe sai an wanke amma yanzu tun da kai ritaya da kyar kake samun na shiga ke na fit to yanzu abin da kake tunawa ana ce mishi alhusi abin da kuma kake tsoron zai faru akwai yiwuwan juyin juya hali to wannan kuma ana ce mishi alkawar to Allah sai ce la khawfun alaikum al a yau ba wani tsoro ba wata barazana da za ta taso ta fuskance ku wala antum tahzanun kuma ba ku da wani abu da za ku yi bakin ciki a duniya wai ka ce ayya ka mutun nan yanzu gashi ka bar abu kaza Allah ya ce babu duk abin da zamu baka ya fi alkhairin abin da ka bari a rayuwa in Allah jama'a mun fahimta an ci ba ko ba ci ba kamar wani ne ya ce Allah to su wane ne waɗannan bayi da za ka ce musu babu tsoro a kanku babu bakin ciki a kanku Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu wa kanu musulmin kuma suka kasance musulmai wadda suka mika wuya wa Allah suka mika wuya wa dokokin Allah jama'a mun ji ko to Allah ya samu a cikin su Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce musu kuma أنتم عليهم من وأكواب وهم فيها ما تشتهيه الأعين وفيها وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثت التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون to bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce musu babu tsoro ba bakin ciki a kanku sai kuma ya ce musu udkhulul jannata Allah sai ya ce ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbarun da ku da matanku yau za a faranta muku rai inji Allah jama'a wannan fa duk ana magana ne da wadda suka kulla alaka a duniya tsakaninsu da Allah suka kulla alaka a duniya akan kyakkyawar tafiya suka kulla alaka don neman yardan Allah ba wacce suka kulla alaka akan barna ba jama'a mun ji ko Allah sai ce udkhulul jannata ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da matayenku tuhbarun za a faranta muku rai yau a gidan Allah ya ce yutafu alaihi to za a dinga dawafi a kansu a gidan aljanna ba akwai wildanul mukalladun ba waɗannan wildanul mukalladun matasa ne da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su a gidan aljanna domin su dinga sabis na ƴan aljanna yadda muke zaunan nan sun kewaya kanmu sun kewaya sun kewaya duk abin da kake bukata a inda kake nan haka wannan zai zo da wannan wannan ya zo da wannan wannan ya zo da wannan wannan ya zo da ga ka kuma ga matarka a jebi sanadiyar kulla alaka mai kyau a rayuwar duniya abokantaka kan yardan Allah Allah ya samu da Allah sai ya ce udkhulul jannata ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da matayenku tuhubarun za a faranta muku rai yau a cikin gidan aljanna yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab Allah ya ce za a dinga kewaye kansu a cikin gidan aljanna bisihafin min zahabin da waɗansu farantai na zinare wa akwab da waɗansu kofuna na zinare in ji Allah jama'a mun fahimta za a zo da kwanuka na zinare kofuna na zinare ana kewaye kansu kasan dai kofin zinare kwanon zinare ai ka san ba abincin wasa ne a cikin shi to malam ka duba fa ka duba abin da Allah ya mu mu kulla alaka tsakanin mu don Allah don neman yardan Allah mu kulla ƴan uwantaka tsakanin mu da Allah don amfanar junan mu da kuma biyayya ma Allah mu yi nasiha mu junan mu mu umurci junan mu da alkhairi mu hana junan mu munanan aiki mu yi soyayya akan haka Allah ya ce zai mana waɗannan kyaututtuka yutsafu alaihim bisihatin min zahabin wa akwab Allah yace ana kewaye kansu a cikin gidan aljanna da kwanuka da farantai min zahabin na zinare wa akwab da kuma kofuna na zinare wa fiha ma tashtahihi anfusu kuma a cikin aljannan Allah yace akwai duk abin da rai ke sha'awa wa talazzul a'yunu da abin da ido zai ji dadi ya more in ya gani Allah ce akwai shi a cikin alhu abinda ido zai gani ma an yi tanadin shi ba ci ake ba a kalla ne ido ya ji daɗi ya more Allah ce shi ma akwai shi a aljanna to aka ma ido tanadi ma balle mai ido jama'a mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi doka a cikin hadisi yace la tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda annabi yace kar ku yadda kar ku kuskura ku sha wani abin sha a cikin kofi na azurfa wala ta'kulu fi sihafiha kar kuma ku ci wani abu a cikin akwashi a cikin kwano a cikin plate na azurfa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha lahum fi dunya Allah ce na kafirai ne su ɗana nasu a nan duniya wa lakum fil akhirah in kun je lahira a ciki za a dinga ba ku abinci in ji man alaihi salatu wassalam to zinare ne da azurfa kaga nan gashe ce yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab ana kewaye kansu a cikin gidan aljanna Allah ce da akusa kwanuka na zinari da kofuna na zinari. to a cikin suratul insan kuma sai ce wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان سبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وهم ثياب سندس خضر فضة ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء هذا كان لكم جزاء وكان مشكورا الله يشفي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير الله يجي أنا أوافي أكن ين الجنة ولدان المكلدون سكي سكومو أرب ونن أرب ونن بآنية من فضة الله يجي ده ودنسو كونتينر ودنسو كوفنا من فضة نعذر كانت قوارير الله يجي ود وإنن كوفنا waɗannan kofuna na azurfan Allah yake magilatai ne qawarira min fiddatin glass din shi kuma na azurfa ne kun gane ko azurfa ne aka sarrafa ta aka mai da ita glass to a wannan da wannan glass din aka yi kofuna yan wa mun fahimta wa yutatu alaihim bi aniyatin min fiddatin Allah yake ana tawafi akan su da waɗansu kofuna ana raba musu kayan shaye-shaye kofuna ne Allah ya ce na azurfa kanat kawarira wadda waɗannan azurfa su kuma an yi su da gilashi ne kawarira min fiddatin waɗannan gilas Allah ya ce na azurfa ne kaddaruwa ta kadira su kuma wildan mukalladun sun kimanta gwargwadon abin da ake bukata kafin suke kawo masu wa yusqawna ya ka'san Allah ya ce a cikin waɗannan containers ɗin ana shayar da 'yan aljanna wani irin marmaro wani irin ruwa wani irin madara wani irin jiya kana mizajuha zanjabila abinda ake hada shi kafin a basu su sha abinda ake garwaya su da shi Allah ce ana garwayawa ne da zanjabila ainan Allah ya ce fa wani irin marmaro ne fiya a cikin kulolin tusamma salsabila da ake ce mishi salsabila kaji sunan ma wa yatufu alaihim wildanul mukalladun Allah ya ce ga wildanul mukalladun suna ta tsawafi akan yan aljanna idza ra'aitahum Allah ya ce idan kaga wildanul mukalladun hasibtahum lu'lu'am mansura sai ka dauka lu'lu aka zuba a gidan aljanna yaro ne yana zaune idan ka hangi yaron sai ka dauka lu'lu aka tara sai ka je sai ga yaro ne yana motsi yana komai to yaron da yake sabis a gidanka ma kamar lu'ulu'u to ina kuma mai gida wa yatufu alaihim wildan wallahi mana duk wannan abin zamu ribace shi da izinin Allah in mun cire son zuciya a rayuwa in mun cire son zuciya wallahi babu abinda ba za mu rabu da shi na wahala daga ran da mutumin kirki ya mutu annabi ya ce ya rabu da wahala har abada daga ran da mutumin banza ya mutu annabi ya ce to a ranar ya fara shiga wahala wahalan duniya wasa ya gani wa yatufu alaihim wildanul mukalladun Allah ce wildanul mukalladun suna ɗawafi akan yan aljanna idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u ne aka zuba aljanna wa idza ra'aita samma Allah ce kuma idan ka hangi can gaba ra'aita na iman wa mulkan kabira Allah ce sai ka hangi ni'ima. da mulki mai girma aliyahum sun sundusin khudurun wa istabraq Allah ke kuma sama da su ganan suturan su koraye na gidan Sun sundusin wa istabrak harir ne mai laushin da mai kaurin inji wa hullu asawir min fiddatin kuma an musu ado da mundaye na zinari inji ka san daga cikin haɗuwa a aljanna mutum ya haɗu, akwai waɗansu warewari da ake son shi a duniya ne malam kiran da aka maka warwaro ba zai ma kyau ba zubin aljanna ba za ka haɗu ba sai da waɗannan warewari wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban ubangijin su ya shayar da su wani abun sha mai tsarki shine ruwa da madara da zuma da giya na aljanna Allah sai ce musu inna hadha kana lakum jaza'an duk abinda muka ba ku nan sakamakon ku ne wa kana sa'ayukum mashkura ai wa kana sa'ayukum maqbula Allah zai ce aikin ku ne yaka kaga aiki shike zama sanadi na samun wannan rabo mu tashi mu yi aiki tsakanin mu da mu tashi mu yi aiki tsakanin mu da to kaga duk abinda Allah ya ambata a cikin suratul insan yana ambaton ana kewaya su ne da farantai da kofuna na azurfa to anan kuma Allah sai ce yutafu alaihim bisihafin min babin ana kewaye kansu da farantai na zinare wa akwab da kofuna na zinare wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke so wa talazzul a'yun da abin da ido ke jin dadin ganin abin da aka sa a cikin aljanna abdullahi dan abbas yace duk abin da kaji an yi taɗi a aljanna yace kawai kwatance Allah ke ma mutane duk abin da kaji ana taɗin sa akwai a gidan aljanna abdullahi dan abbas yace kwatance kawai Allah ke ma mutane domin su iya gane zancen da ake yi idan an ce gado don ka gane kwanciya ake yi a kansa kishin jida ake yi a kansa ba wai don gadon aljanna na da alaka da gadon da ka taba sani a duniya idan an ce kofi an ce kofi ne don ka gane wani wani container ne da ake shan abin da ake sha a aljanna da shi ba wai don kofin aljanna na da alaka da kofin da ka sani a duniya idan an ce matashi an ce filo an ce kilo ne don ka gane misali jama'a mun gane duk abin da ka ji an ambata aljanna amma kwatance ne da wadda ka sani domin ka iya hararo amfanin wancan amma ta kudu ko ta arewa ta gabar ko ta yamma babu alaka tsakanin wancan da wannan in ba a suna ba idan sai yi karama Allah ya ce falata alamun nafsun ba wata rai da ta isa ta iya sani ta hararo ta yi kirdado lagun min lahum min qurrati abin da aka yi tanadi ma yan aljanna na jin daɗi Allah ya ce ba ran da ta isa ta hararo annabi ya ce in kun shiga aljanna za ku ga abin da ido bai taɓa gani ba za ku ga abin da kunne za ku ji abin da kunne bai taɓa ji ba za ku ga za ku ga abinda a tunani bai taɓa faɗowa a zuciyar ɗan adam malam duk da ka dake cewa aljanna akwai ƴan mata akwai ƴan mata wallahi suna suka haɗa kawai mata ne amma in ka je ka ga matan aljanna ba su da alaka da waɗannan mata da muke tare da su a duniya suna ne kawai ya haɗa su annabi ya ce inda matar aljanna ɗaya Allah zai ba ta dama ta leƙo fiskanta ta kalli duniya mazan duniya su kalle ta annabi ya ce duk maza za su yi kwandem a sanadiyan kallonta to kai kuma aka ce za a baka saba'in malam to malam waɗannan ababa da muke karantawa yaushe za ka bari son zuciya ya zo yana yin kanka duk abin da ka gani duk inda za ka bi Allah addini sai ka danne zuciya annabi ya ce ita aljanna an kewaye ta ne da abin da rai bai su Ƙiyamun layli sai ka daure azumin nafilfili sai ka daure sadakoki sai ka daure kai infaki karatun alkur'ani sai ka daure kai haddan alkur'ani amma daga lokacin da ka yadda ya zama ɗabi'ar ka ya zama halinka to shi kenan sai ya zama al'adarka to kuma Allah ya buɗe ma zuciya kenan kuma ka rabauta kenan duniya da lafiya idan kuma ka biye ma abin da zuciyarka take so na farko dai bukata ba za ta biya ko za ta biya ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba babu ranar da burin ɗan adam ke karewa a rayuwa babu ranar da burin ɗan adam ke karewa a rayuwa Allah ya ce yutafu alaihim bisihatin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi anfus wa taladdu ayun wa antum fiha kalidun Allah ya ce kuma kudin nan madawwama ne a cikin gidan aljanna wa tilkal jannatu allati uristumuha Allah sai ya ce to wancanan ku aljannan nan ga ta nan da kuke cikinta allati uristumuha wadda aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun an gadar muku da ita ne saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa jama'a ina da kun ji aiki suka yi ko Allah ya ce ga aljannan mun gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda aiki da kuka aikata mai kyau a rayuwar duniya lakum fiha fakihatun kasiratun Allah ce kuna da ‘ya'yan itatuwa na marmari masu yawa min hata a kullum wadda daga gare su za ku dinga ci kasan duk inda ka ji aljanna ba za ka ji ana magana wani abinci a'a shinkafa ko ‘ya'yan itatuwa ne na marmari wala mi tsayar min ma shi tahun namun tsuntsaye irin waɗannan kawai da kai ta jiya wa in a ce ga hurun in haka ne a suratu sa. الله يكي شاء وإن للمتكين لحسن مآب هذا وإن للمتكين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نعم وعندهم كاسرات وطرف عظمة إن هذا لرزقنا Allah ya ce wa inna lil la husna ma'ab Allah ya ce lallai ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah Allah ya ce suna da kyakkyawar makoma Allah ya samu a cikin su jannatu adn mufattahatan lahumul abwab Allah ya ce aljanna ce ta zama ga kofofinta an bubbuɗe ta ko ta ina shiga da fita kawai in aljanna mutaki na fiya Allah yake suna kirkishin gide a cikin gidan aljanna yad'una fiya bi fakihatin kathiratin wa sharab suna ta kira a kawo musu ƴaƴan itatuwa na marmari kala kala masu yawa wa sharab da kuma kayan shayi wa indahu qasiratu tarfi a tarab Allah ya ce kuma inda suke ga 'yan matan hurun in a kusa da su waɗanda suke taƙaita ganinsu a kan mazajinsu domin ita matar aljanna ban da mijinta kowa bai dame ta ba wa inda hun kasira ta tarfi a tarab Allah sai ya ce musu haza ma tu aduna liyaumin hisab wannan shine abin da aka muku alƙawari, za ku same shi a ranar hisabi ma'ana ranar alƙiyama inna hadha la rizquna Allah ya ce kuma duk abin da kuka gani inna a cikin aljanna arzikin mu ne malagu min nafade Allah ya ce kuma baya kare mu don kai ma ka ce bari abi a hankali Allah ya ce malagu min nafa Allah ya samu dace Allah ya ce lakum fiya fakiyatun kasiratun kuna da ƴaƴan itatuwa na marmari masu yawa a cikin gidan aljanna min hata akulun wanda daga gare su za ku yi ta ci ita yi ku rayuwanku a gidan aljanna Allah ya samu na cikin waɗannan bayi na gartattu Allah ya mana muwafa to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin